da mu da dawowa ga kuma shirinmu na gaba. Rayuwata Mai sauraro Assalamu alaikum. barkanmu da warhaka sannan mu da arzikin sake kasancewa da ku ta cikin wani sabon shirin rayuwa rayuwata sunana aisha shehu kabara daga nan sashin hausa na radio france international arafai mai sauraro a wannan rana shirin rayuwa ta zai yi duba ne kan mahimmancin da rediyo ke da shi ga rayuwar al'umma musamman ma mata da yara abin da ya sanya majalisar ɗinkin duniya ta keɓe sha uku ga watan fabrairun kowace shekara domin bikin ranar rediyo ta duniya A wannan rana dai gidajen rediyo a duniya tare da hukumomi masu alaƙa da aikin jarida kan faɗakarwa game da matsayin rediyo a rayuwar jama'a da kuma irin gudunmawar da yake bayarwa ga iyalai. Sai dai bangaren jin ra'ayoyin jama'a na fuskantar ƙalubale, musamman ma daga bangaren mata duba da ko abu na damun su ko an zalunce su ba su fiye son yin magana a rediyon ba. Wannan batu dai ba karamin kalubale bane a shirye-shiryen da suka shafi mata a kafafen rediyo da kuma ci gaban su, Rediyo ta kafa ce da ya kamata mata su fito a dama da su, sai dai kash hakan ya gagara. don kuwa kafin ka samu ra'ayin mace ɗaya kana iya samun maza ashirin sun yi magana ko sama da haka haka a ɓangaren kiran waya ko turo saƙo dangane da mahimmancin tofa albarkacin baki na mata mun gayyaci hajiya firdausu muhammad matar da ba ta ƙaunar yin magana a rediyo da kuma alhaji muhammad inuwa bello ƙwararre a kan rediyo kuma shugaban gidan rediyon eagle rediyo da ke jihar bauchi amma kafin nan Wakilinmu a jihar Bauchi Ibrahim Malam Goji ya haɗa mana wannan rahoto. Rayuwata. sai dai kuma duk da muhimmancinsa da kuma matsayinsa na kafar ilmantar da al'umma mata da dama ba sa magana ta rediyo ko da kuwa an buƙaci su yi hakan wannan baiwar allah mai suna hassana isa ta ce haka kawai take gudun magana ta rediyo duk da cewa akwai batutuwa da dama da take son bayyana wa duniya gara in samu wani ne in mishi maganan sai ya je yi hakan ne ni na fi so ina da abubuwa da yawa da ina son yi magana a kai amma wani lokaci na kan ji tsoro watakila ko in na fita bara a goya mun baya ba ko kuma barin samu izinin mutane eh, su goya mun baya ba. Ita kuwa Khadija Muhammad wata matashiya mai karatun digiri a fannin aikin jarida ta faɗi dalilinta na rashin amincewa da hira ta kafar rediyo. Mahaifinmu ne baya so a ji muryar a gidan jarida. saboda shi a ganin sakamakon lalacewan tarbiyya ne kuma ya ma ja mana a kan cewa idan ya ji murya ma gidan rediyo gaskiya zai saba mana. Da yake ba taru an zama ɗaya ba Zainab Aliyu wata mai sha'awar sauraron rediyo kuma mamba a kungiyar masu sauraron rediyo ta jihar Bauchi ta ce mai gidanta ne hana ta magana da 'yan jarida a gaskiya wani lokaci ba wai ba na son magana a rediyo ba ne sai dai ina kiyaye dokokin aure kamar yadda mijina kwata-kwata baya son alaka na da wasu da kuma magana da 'yan jarida ko da wani lokaci ko kuma in gamu da su a hanya su tsare ni da ni yanzu a dan yi interview muhimmancin rediyo wajen isar da sako ga al'umma musamman mata baya misaltuwa amma malam shamsu musa masharanci kan harkokin yau da kullum ya kara fito da muhimmancin na rediyo ga mata dan na tashi a gidanmu ma ina ganin akwai akwatin rediyo da iyayenmu mata suke ji daga za a yi wani program za ka ji an ce a kamo tasha kaza a kamo tasha kaza ko ba komai ya zama wani abu da yake wato ilimantar da su da kuma nishadantar da su da kuma ɗebe musu kewa duk da ci gaban fasaha da duniya ke samu har yanzu rediyo ne kan gaba a matsayin kafar sadarwa mafi saurin isar da sako ga iyalai a faɗin duniya RFI an gaida Ibrahim Malam Goje da wannan rahoto yanzu kuma sai tattaunawar wakilin namu da Hajiya Firdausi matar da ba ta son yin magana a rediyo. Ba na son in ga ina maganganu musamman da 'yan jarida a bisa la'akari da ba a guri ɗaya maganan take zama ba maganan yakan bazu ne a duniya baki ɗaya so ni ma gaskiya ba na da ra'ayin rinka maganganu da 'yan jarida ma dai amma kina da ra'ayoyin ma'ana kina da wasu abubuwan da suke zuciyarki da kike sha'awar a ce yau gashi kin duniya ta ji? Eh sosai ina da su ina da abubuwa da yawa da nake so a ce duniya ta sani. To amma kuma wannan ra'ayi na kina rashin hira da ɗan jarida kuma ya hana ki fitowa ki bayyana irin waɗannan abubuwa ba ki ga kamar kin ƙwari kanki? Eh to na ƙwari kaina kuma ta wani gurin ban ƙwari kainan ba saboda ba na son magana amma kuma abubuwan da suke rainan nake son in fitar na rasa yadda zan yi in fitar da su. kila a gurin wasu ɗaiɗaikun jama'a za su iya bani shawarwari na musamman da idan na aiki da shi watakila zan ga an samu mafita a cikin wannan bangaren. ko a takaice a wani sako na muhimmi da ke son isarwa wanda ya shafi ko mata ko yaranku a gida ko al'amarin da ya shafi iyalai gaba ɗaya eh, ina da shi gaskiya ina da shi ah, na kuma ji daɗi sosai yau gani ga ɗan jarida a kusa da ni eh, to sai ina kamar ma ba ni bace mai maganar amma dole bar rufe idona <laughs> ga ko zan iya faɗan wasu abubuwa to zan yi magana gaskiya a ɓangaren iyalai iyalai in na ce ban ce ko miji ko mata ko 'ya'ya ban keɓe ba duka nake nufi akan tarbiyyar yaranmu tarbiyyar yaranmu a wannan zamani mun yi sake sosai sosai la'akari da idan musamman a hausawanmu za ga abubuwa yau yaranmu su ne suke sara suka su ne suke daba su ne suke abubuwa shan abubuwa na da yawa abubuwan sun yi yawa raini raina wayo ni Allah raina. wakar matar soga kenan daga jamhuriyar Nijar da fatan kun nishadantu. Da haka za mu je ga tattaunawar shirin rayuwata da Alhaji Muhammad Inuwa ƙwararre akan rediyo. To alhamdulillah na ɗaya dai abin da ya sa in an nemi mata su magana ko jawabi ko a hira da su a kafofin yada labarai musamman ma rediyo ake samun matsala shi ne yanayin rayuwar matan da musamman ma suke arewa na ɗaya akwai maganan addini ya taɓa su wadda yake ba kowace mace suke so ta yi magana ba saboda wannan abin na addini wata ma sai ta ce sai ta nemi izinin mai gidanta ko kuma izinin iyalansu amma duk da haka dai mata ma gaba ɗayansu in wajen magana ne suna da kunya suna da kunya ba su cika fitowa ɓallo-ɓallo su yi magana kamar mazaje ba ɗaya kenan wajen amfanin rediyo ga mata kusan a nan arewa matan da take na aure take gida rediyo ya fi taimaka mata domin ba ta fita ba sa zuwa ko'ina. yanzu ne ma aka samu suke dan zuwa makarantu musamman na addini amma da kullum suna cikin gida so rediyon shine kaman abokin hira rediyon shine da dauko labarin abin da ake a wani gu wanda ba za ta iya zuwa ba ba za ta san yadda ake ba a gaya mata tana cikin gida rediyo ne zai ba ta ilimin addinin ta rediyo ne kuma zai ba ta ilimin rayuwanta ma gaba ɗaya da ya za ta sarrafa iyalanta kaga yana da mahimmanci ga waɗanda suke cikin gida mata hmm. ya ya kamata su ci gajiyar rediyo ma'ana kunawa kawai za su yi su yadda ake jin shirye-shirye su ji ko kuma akwai wani tsarin da ya kamata su yi amfani da shi wajen ɗaukar darasin da ke cikin shirye-shiryen rediyo to na ɗaya dai babban ta shine su kunna su ji sai sun ji tukunna su san meme za su faɗa a da ji kawai suke kunna su ji shi shikenan fakar ta tsaya a wurin amma yanzu saboda ci gaba akwai waya ko da waya ake yi ake tambayoyi da jin mata yanzu suna shigowa. Alhaji Muhammad Inuwa ƙwararre kan rediyo. Kuna son bayyana ra'ayoyinku ko kuma ku tambaya? To ku aiko da saƙon murya ga shirin rayuwa ta a wannan lambar alamar ƙari biyu uku hudu tara sifili takwas takwas takwas takwas takwas tara tara sifili. Tambaya gare ku masu saurare. Shin kuna iya bayyana ra'ayoyinku a rediyo? Wacce irin shawara kuke da ita game da matan da ba sa iya yin magana a rediyon? A madadin ku masu saurare da ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International Arafai. Musamman wakilinmu daga jihar Bauchi Ibrahim Malam Goje. Aisha Shehu Kabara da na shirya na gaba